أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وصوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن ماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بير غوتا جماد الأولى هجر مائك صلى الله عليه وسلم بمدايد تاريخ الثلاثين دا شدة كما يو أشرين دا هدو غوتا biyu miladiya dubu biyu da goma sha biyar Allah cikin kaddara wasu ya haɗa mu domin ci gaba da darussan mu kuma wannan majalisun mu na bakwai kenan insha Allah ta'ala zamu fara da karban hadda a cikin al-manzumatul ha'iyya ibn abi dawud rahimahumullah ta'ala bismillah ji wa qul khayra qawlin fi sahabati kullihim wa la taqta'anan ta'ibu wa tadrahu فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي بالصحابة تمدح وشقي رسول الله وابن خديجة وفاطمة ثم النقاء ذات النقاء تبحبح وشقي رسول الله وابن خديجة وفاطمة ذات النقاء تبحبح وأمسى وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تقطع آلا تعيب وتجرح ولا تقطع آلا تعيب وتجرح فقد نطق الوحي المبين بفضلهم فقد نطق الوحي المبين بفضلهم فقد نطق الوحي المبين بفضلهم فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي وفي الفتح آي في الصحابة تمدح وفي الفتح آي في الصحابة تمدح وفي الفتح آي في الصحابة تمدح وفي الفتح آي في الصحابة تمدح وسبطي رسول الله وابن خديجة وفاطمة ذات النقاء تبحبح وفاطمة ذات النقاء تبحبح قرنت وقول خير قوم في الصحابة كلهم ولا تقطع عانا تعيب وتجرح فقد وحي الوحي المهين بفضلهم وبالفتح آل في الصحابة تمدح وذكر رسول الله وابن خديجته وراقبة ذات النقائد فاحبه to mala ya ce wa kul khairu qawlin ka faɗi magana ta alkhairi shine khairu qawlin magana wacce tafi alkhairi fi sahabati a game da hakkin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duk sahabban da aka faɗi sunan su ka faɗe su shi yasa manzo Allah sun ya ce إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكر النجوم فأمسكوا وإذا ذكر القدر فأمسكوا إذا أكا أمبتي صحابينا كام باكي وانكا دع ما جرى بين الصحابة بالوغى في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان هذا نقول إن إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل من كل إنس ناطق أو جاني حبوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالإفك والطغيان قال حقق هطاني شيء شيء دع ما جرى بين الصحابة في الوغى باغوا كذا أبن abin كان صحابي faru إيه، بسيوفهم ده تقبن سيوم التقى الجمعان خان الداء كان جماع سيدنا علي رضي الله عنه ده جماع سيدتنا عائشة أجمل سننكما با وانك الأبن دي ساكي فاروا أتقان جيش علي جيش الكوفة كينا وجيش معاوية جيش الشعب با وانك فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم سيوان ده أخي قشي ده وان ده يكسن ده أتكنس يكي sannan kilahuma fil hashr marhumani dukkanin su a ranar lahira Allah ya gafarta musu ruhu kai kuma naka ne inna rawafid sharru man wati alhasa in shi a su ne mafi sharrin wanda suka taka ban kasa min kulli insin nasiqin aujani daga cikin dukkan mai magana ko mutum ko aljan habbun nabiya sun ce suna son annabi amma wa khawwanu ashabahu amma kuma sun wulakanta sahabbansa sun ce sun ci amana wa ramawhum bil ifki wat tughyani kuma suka soke su suka suka kiran ƙarya a kansu suka kirkira ƙarya a kansu kuma suka ce sun wuce gona da iri to saboda ka kai ba ruwanka wa qul khayra qawlin fi sahabati kullihim dukkan la nufarriqu bayna ahadin minhum ولا تقطع ka zama mai sukar sahabbai ta'ibu kana mai aibanta su wata jirahu kana sukar su kana kawo aibin su kana cewa ai sun yi kaza shi yasa ilmul jarhi wa ta'dil baya shiga cikin sahabbai duk kutubur rijal in kana karantawa idan aka zo aka faɗi sunan sahabi ko sai a ce sahabiyun idan yana da tabaka idan mai faɗin tabaka ne kamar ibnu hajar a cikin tahbibu tahbib kai taqribu tahbib da yi ikhtisarin tahbibu tahbib sai kai sai ce sai ce maka sahabiyun min al'ula ai yana cin tabaka ta farko ce ko sahabiyun min saniya yana ɗabaka ta biyu ko sahabiyun min salisa yana cin ɗabaka ta uku kibaru sahaba sannan sai na tsakiyar su sai kuma sigaru sahaba mun gane shine wala ta kai ka zama mai suka ta ibu kana mai aibanta sahabban annabi صلى الله عليه وسلم وتجره كما كان سوكرس فقد نطق الوحي المبين حقيقة وحي القرآن المبين مبينا ونطق يفرشي فضلهم دفل الناس ربما ذا sama ayoyin دسقي مغانا أكنسو سنة a kansu السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم توقيكم من ناقاتك قيكم وعيكي ذلك من الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم أمن لي كما وفي الفتح سنة أتشن سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا آي أخي آيوي آي جمع آية جمع نينا آية جمع تقصير نينا آية سياتي آي إيه. مكين كشي آيات جمع المؤنث السالم سيكا شي آيون على آيو تو أتشن سورة الفتي أخوي آيون بي في الصحابة تمدح أغمد صحابي يبن صحابي سكذو سناي لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا to kaga تندق nan حمزوا محمد رسول الله قاغنكو muhammadun rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة الله مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الذين وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما منهم ميم إن بيانية ميم شيء اتي أتيس شيء كان أي أنت منهم تيس شيء تبعيضية آه بيانية منهم تبياني شيء كوي ba daga cikinsu ba su wa'ada Allahu alladhina amanu minhum Allah yayi alƙawari ga waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata aiki na gari minhum su kamar an ce ne hum wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilu salihati hum <laughs> Allah musu alƙawari hum ba wasu ba bayaniya ce ba minhum nan na nufin minhum wasu su bane Hmm? to wa fathi a cikin suratul fathi ayun akwai ayoyi fi sahabati game da sahabbai tamdahu sun yabe su in kai ka samu in ka samu in ka samu dugo ɗaya na yaban da sahabbai suka samu ai mutum ya haye sannan me wasib ɗaya rasulillahi sannan kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda biyu ai wa qul khayra qawlin fi sibbai mun gane wa qul khayra qawlin fi wa fi sibbai rasulillahi sannan ka faɗi magana ta alkhairi a game da jikokin annabi sama guda biyu su ne wa su ne alhassan radiyallahu ta'ala anhu da sayyidina al-husayn radiyallahu ta'ala anhu sayyidina alhassan ya fi falala sayyidina alhassan ya fi falala shi yasa malamai duk falalar in an faɗin an zo bayani falalar sayyidina al-husain radiyallahu ta'ala anhu sai a ce to wasu daga cikin falalolin wansa alhassan radiyallahu ta'ala anhu sun shafe shi manzo Allah sun ce huma raihana taya fi dunya wal akhirah sune fulawa ta mai kanshi wanda nake shaka furena mai kanshi a cikin aljanna da ku a nan duniya da lahira waɗannan suna da daraja wabnai khadijatin kuma su jikokin na na khadija ah, me yasa ya ce musu wabnai kaga ƴaƴan na na fatima ne na na fatima radiyallahu ta'ala anha ita kuma ita ce diyar na na khadijatu bintu khuwailid radiyallahu ta'ala anha wato ɗaya daga cikin ƴaƴanta ɗaya daga cikin ƴaƴanta ruqayyatu diyarta ce ummu kulsumin diyarta ce zainabu ma diyarta ce kamar yadda alqasim ɗanta ne kamar yadda abdullahi ma ɗanta ne wanda ba ɗanta ba shi kaɗai shine ibrahimul mu'azzam kamar yadda ake ce masa ibrahim radiyallahu ta'ala anhu shi kaɗai ɗan nan na mariyatul kibtiyya amma duka shidan ƴaƴan na khadija in shi'a sharrul sharru man wati alhasa sai suka ce fadima ce kai yarta wai duk sauran agola ne zuwa da su ta gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa fatimatun sannan ka gana na fatima zatun naqa'i ita ce ma'abuciyar tsaftata da tsarki Allah ya tsarkake ta tabahbahu dukkanin su tabahbahu sun sami yalwa a cikin aljanna eh. idan aka ce bahbaha shine tawassa'a ko wasi'a ko tawassa'a ko kuma tawassada ka tsaya tsakiya manzo Allah sama ya ce fi buhbuha fi buhbuhatil janna su ya faɗe su ce suna cikin tsakiyar aljanna buhbuha buhbuha ay wasat tabahbahu tawassatu a tsakiyar aljanna kuma suka suka ma in wannan kalmar ta halasta hmm. ko kalma ce ta yan gayu sun suke cewa suke cewa ma ko to ina jin da an fahimce kalma to